أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب على آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد a yau ranar lahadi shirin da ɗaya ga watan muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da hudu ga watan sha ɗai 2013 za mu yi karatu na ishirin da tara kuma rabin wannan ishiriniya za mu yi harfin lami kafiya harfin lami ke cewa قبل shabab'i من أهل Wani ديونه وللشيب عهد ينبغي أن نصونه وقد لاها والغاوي يقص جفونه وقد لاها والغاوي يقص جفونه لنيبة نور تقصر الشمس دونه تتابك في تهكيه النقل لمن مثل ما دان لله دائن لمن فتح بالوعد منه المدائن لمن لم يكن في غير حق يلاين خير الورى من كان أو هو كائن وأبدل مدخور له الحب والوصل تنين نوتي كان أي زامن قرشي السا ما ينزو ke akwai زامن ديلو كنت yi lokacin cikin tsari na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam to yake inda na sani akan haka kuma ya nuna zan yi zan kokari duk bashin da na can yanzu in biya shi to ne ce alƙalbu zuciya ta kaza ta biya diyunahu ba su suka min ahadi shababi na zamani da ya ta yi ba yabon annabi sallallahu alaihi ba yanzu ta biya bashi ma'ana kamar dai maimakon in shekara goma ne sakaci yanzu shekara ga goma zan lunka su su zan kamar shekara ishirin ma'ana yabon kamata a ce na cikin shekara goma zan yi shekara ishirin shi ne zan yi cikin shekara goma kamar ya biya ba shi ke wa akwai alkawali wale ne ga yan bagi ya kamata an ya suna hurhura ya tsare shi ya suna hurhura ko yanbaghi ya kamata an nasunahu mu tsare alƙawalin hurhura ma'ana mu ci gaba da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam fakadala haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bulgawi halakakke ya gusu shi ke runtse ya gudu ya gudu shi ke runce jufuna farhin idanunsa daga ganin hasken annabi sallallahu alaihi wasallam Nurun haske ba bata ya tabbata canin kama dina. Wanda a shamsu rana ta tsoro tana ta dona hukuma bayan wannan hasken ma'ana ba ta kai ga wannan hasken ba. A nan idan muka ɗauki nurun liɗai bata kuma yana wa wa kadalaha shi ili nurun shi kuka ili. Kenan wa kadalaha nurun ba bata haske ya bayyana ga Madina wanda ashamsu rana ta kasa tana gajarta duna hukuma bayan hasken amma walgawi halakake ya gusu ya guddu suna ruhe na hukumin idanunsa wanda shi hasken nan shine Anabi sallallahu alaihi wasallam ja ku min Allah nuru na kitabun mubin to shine alhisu ganin ido wannan kalin shiratowa ta baka sun dace ga tabbatar da wannan hasken yana madina shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Madina kuma gabarin sana can wannan hasken ya tabbata liman ga wanda shike ma dana ta'inu dun mabiyayya bai yi biyayya ba lillahi ga Allah mislihu irinsa Liman haskin ya tabbata ga wanda futi hakan bude almada'inu hokai gai ana garuruwa bilwa'ad alƙawalin da aka yi minhu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne garuruwan da ya ci liman lam ya tabbata ga wanda bai kasance yula'in yana walƙawa ba sai ghairi haƙƙin in ba ga anina gaskiya ba ma'ana bai kasance yana lallashi sai ga sha'anin da na gaskiya ne da khairul wara kuma ya tafi ga hiyan talikai man kana wanda kasance na talikai au ho kayan ko zai kasance nan zuwa ranar kiyama wa afdali madhurin shi a yayyan abin da aka ajewa a lahira wanda alhubbu suna wal da saduwa ta lahu dun ta gare shi sallallahu alaihi wasallam ko ku alhubbu sun Allah wal da saduwa da Allah lahu sun tabbata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai girman kiramis shi babban kiramis da manya-manyan shugabanci ma'ana ko manya-manyan in gaba ɗaya na shugabanni annabi sallallahu alaihi sallama shi ne jagoransu wannan habi da zaɓaɓɓu al'ula waɗanda suke lahun damun suna da gabata ya aluwar lahum Kadamu wa'anda suna da gabata to ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kare musu ya alu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukaka manzilan ga daraja alal najm bisa tauraron surayya ajalluhum shine mahi girman sadaran daraja wa afdaluhum shine mahi hicin suhula ga tofi lubabu sai a tsintsan lubabil judis kyauta wal majdi da tsintsan girma wal ula da tsintsan daukaka baka saba wa hakika dabi'a ta tsarkaka min hutashi wal far'u da rehe shine shi wal aslu da tushe shine mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa amma uqudul mushrikina amma kullu kullun kahirai gaba ɗaya fa hallaha ya walwala kullu kullun da sun kai sallallahu alaihi wasallam amma dima'ul mu'ti amma jinaidan masu kitar iyaka masu ta'addanci fa Allah ya banzar da jinainan ma'ana duk wanda taɓa addini kamar wanda ke faɗi magana da bata dace da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ƙarshen aka kashe su ba a biya diya ba domin jinin su ya zama banza ai daga ciki akwai waɗanda ke zambo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce suna zambo ga musulunci ba ke ce in aka kama su kashe su lokacin da aka fato makadin nan ko su ke ga dace ka ba wa amma dima'ul dina faɗa Allah azaba ya ta hidda haƙa da sudur ke cikin zukata wa sallaha ya cikin zukata jama'a Allahul fada'ila Allah ya tara fifice kullaha gaba dan su da huga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kidarurun haka daraja ta yi alu kaka ɗaya ce wata tsaruhu kuma ambaton sai halu yana daɗi kan baɗilin da yawa mai banna alhaizan ho zahiku ina halakaci bihi saboda taho annabi sallallahu alaihi wasallam irin gumaka din nan a cikin Ka'aba gaba ɗaya wurin gumi da cikin yawan shekara na ji sallallahu alaihi wasallam ya alhaqqa za ba badal ba badal kana zahuta biyanan gumki sai sai dusu ne illar murtabun ko da yake mai kokon ya zurho wa shakka munafiku munafiki yayi shakka ga lamarinsa in ma haka ne fatabdul haqa'iqu gaskiyoyi za su bayyana a su bayyana lil jami'i ga kowa ba a cikin taron alƙiyama kowa zai ga gaskiya salamurra da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tun wuta kafirai za su ce ya laita na da'an Allah wa da'an rasula ka gani ko kun da za su nemi cewa amishe su ala rabbil ne ko da Allah game shi da yawa dai kahirrai ke gurin wanda ba su bi suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa liwa'u cewa ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafiqu za ta bubbuga fil hashr tarun alqiyama wa hal ta'atahu tahtahu ba wa gargashin tutan nan illa annabiyuna wa rasul sai annaba da manzanni da kausaru shina kausara almurwi shi kausara ɗin mai kwadda mu ilahi wanda hukuncin matalicinsa sai tabance shi bisa da samun arziki da zai kwasu ga wannan wannan kausara da wannan mutumin wanda shi wannan kausara bi fadli da fifikon miyahi ruwaiwansa ma'ana yana nuni ne ga tafki alkausara annai muhammad sallallahu wasallama wanda bai fadle miyahi wanda yake gudana shi ga ruwaiwan wannan alƙawusara ɗin almarwi nan wanda an makuli ne shine man ɗin nan kamar yadda dai aka fassara falan yan'a bai nisan ba an irshadihi kuma shi zai kwasu wannan mutumin lam a wanda ya zama ya nisa an irshadi daga shari'a nu sallallahu alaihi wasallam domin wautarsa bizalika saboda haka lazal alamuna talikai gaba ɗaya suka laɓe bi jahid alhurbarsa da can an ce wa halta hakahu illan nabi na wa da annaba da manzanni suna karkashi don shi ɗaya ne talikai suka dogara da alhurmarsa daga tashi ta albabu alhali lokacin da hankula gaba ɗaya sun tashi hamal haƙƙi taro ya yi tutsutsu ma'ana taro ya yi gosilu shi a izdihamin ya matsu fala tasmu illa hamsa din nan wa khasha'at al aswat lir rahman fala tasmu illa hamsa a yalla istirabatun akwai ko fi lahi ga darajar lil muslimina ga mamsu bayani ga darajar akwai wani kokoto za su masabatun makoma wa ma bata zama lilwara ga talika yawmal da ranar suwa siwahu in ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum kowa da kowa kad alat abatun hakikat damuwa ta dauka gare shi a watan mustajabatun akwai addu'a karɓaɗɗiya li kulli nabiyin kowane annabi amma wa Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam abdul fadlu fifikon addu'arsa ta bayyana fi shafa'atihi cikinsa wa man zallazi Wani ne ya alu zai ɗaukaka hunaka kan ka hamar kamar annabi sallallahu alaihi wasallam mu zai tsaya maqam alhamdu matsayin godiya da dalibu yana neman mau'ida wannan kawali din ne da cewa wa aka maqamu mahmudan allazi wa innaka la tukhlifu almi'at ko kuma alhamdu ya dalibu mau'ida kada Allah Allah ya hukunta an kana sayyidan shi sai shugaba dare na duniya da lahira layali hidarar ransa anwarun asu ne wa ayyamuhu kwanukansa huda shari'a ne wa alfazuhu lafazansa hukumun gaba ɗaya hukunci ne sai a yi addini da su wa kamun hukuncensa gaba ɗaya adalin adalci sallallahu alaihi wasallam mun gabata inda zulkuwaisara ya magana ta ce ga ma'aiki ba faman lam ya'dil illam ya'dil Allah wa rasuluhu idza shafa idan yayi ceto mihinatun kuwat raba in za hatta ne sata na daga ta lokacin da ke shiga cikin matsala din nan lahira wahallar jannatun aljanna sai ta takwali ashabil kaba'iri da ma abota maye mayan sunfi falis bihimahu bihimahu labe ga alhormarsa ka labe ga alhormar annabi sallallahu alaihi wasallama huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama jannatun kariya ne lil kulli ga kowa jannatun جزاء مضيئه حرير وجنة فدا قول كفار أصابت جنة فما هو إلا من جهنم جنة shi ke cewa kinatun wata irin daraja da idare ta tabbata ga daraja bainan da biyu tsakanin annaba da miƙidari domin daraja ne isra'uhu isra'in da aka annabi sallallahu alaihi wasallama yabdu alfadalu fifiko na bayyana ƙarin fifiko da bambanci bihi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra'i wannan magada lokacin da ya zan jahil yana mai kokari ya bil hakikata yana neman gani bashan mara ya zazzage sa idan dan an dazlin da sai daga watsa nasiha walam da bai da da ka'idan jagora ba illa ka'idal jagoran gaskiya ma'ana yana nuni ne ga tahiyar da suka Jibril alaihi salam shi ka'idan haqqi jagoran gaskiya da ƙoho, ai gaba ɗaya sun gamu da shi bi a fage sama da sasannin sama su annabawa sun idan alhali yana mai tsaya bi a fage wati da sasannin mai bakwai gaba ɗaya ina ila mustawan zuwa ga daidaicin wuri wanda basharun mutum ma hallahu bai taɓa saka wurin ba ƙabulo da ɗai da jibrilu cewa iya nan zan tsaya umamin na illa lahu maƙamun ma'alu iya nan ya tsaya ce da na ƙara. step guda zan narki wani misalla sai ci gaba da tafiya yana nuni ne da isra'i mai raji na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nan a rabi littafin kablu Allah ya kai mu gobe za mu tashi kam gayat kad haza haba da gayatin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah